Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau abin da zan nuna mana shi ne yadda idan kana amfani da kwamfuta misali kana cikin typing sai kake so misali kaga kana rubutu sai kai tunanin wani word ɗin kake so ka duba ba sai ka zo ka clicking back type ne ka tafi wani program ko ka dawo desktop ɗinka ba kawai wani key da ka danna kana nan kwamishin ɗin ke sai insha Allah wannan abu ne let's get started za mu buɗe wannan library ofis saboda ni shi nake amfani za mu buɗe sabon yawanci ba abin sabon document misali a ce kana cikin tafi sai ya kasance kana so ka buɗe word dictionary a na farko hanya mafi sauƙi shi ne ka zo ka nan ƙarshe in ka taɓa nan ka zo ka gaba clicking akan wajen da kama ko kuma idan kana cikin amfani da shi a haka ka zo tax bar za ka gan shi a nan ka gaba clicking ya kama ko kuma ka zo start menu all programs sannan ka sauko ƙasa ka neme shi can ƙasa za ka gan shi za ka ga inda aka sa gobe yawwa masha Allah gashi nan sai ya buɗe to akwai hanya mafi sauƙi da duk da ba ta kawo halittar kawai idan kana yi sha Allahu in ka gane za ga abin da zai zo maka da idan ka zo nan za ka yi da cikin linkin ka zo da ɗin sorry za ka yi da cikin linkin kan icon ɗinka a cikin za ka je properties yawwa za in kana duba ga properties ne wani zai kawo maka general sai ka tafi shortcuts in ka kai shortcuts za ka duba layi ɗaya biyu uku huɗu a na biyar za ka sa shortcut key misali kaga yanzu a yanda abin yake non ne a wurin to muna so mu abin nan yanzu mu creating abin da ya kira hotkey din da mun ka danna wannan abin zai fara bara mu amfani da w kaga za ka haɗa control da alt to w kana cikin amfani ko daga yana cikin kwamfuta ka danna control alt w zai maka zai buɗe maka ko Google Dictionary. Sai mu apply sai mu sa ok. Sai mu dawo mu buɗe wannan library office Masha Allah. To, yanzu misali kana so ka buɗe in kai a kwamfuta ka za ka control in ka danna da alt in ka danna sai ka danna W ka ga ya kawo. So, yau abin da zan koya mana kenan. da fata kun ji daɗin kasancewa tare da ni a wannan lokacin. Naku Salim Salisu. Na gode.